جيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب كنوتا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'adu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa musulmi ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya karba mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya kara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu yau alhamis 26 ga watan shawwal na shekara ta dubu biyu ta dubu ɗaya da ɗari da talatin da biyar hijiriya wanda ta yi daidai da ashirin da ɗaya ga watan takwas na shekara ta dubu biyu da goma sha hudu miladiya a inda muke karanta wannan littafi mai albarka mai suna a alamu sunna almanshura لطائفة الناجية لإعتقاد الطائفة الناجية المنصورة a jiya mun yi bayanin menene wato gaskiyan himma da azama ta gaskiya mun yi bayanin ta shine barin dukkan wata kasala da lalaci da tsokewa daga barin aiwatar da haƙƙin Allah a samu mutum mai azama ne mai himma ne mai ƙwazo ne mai zabura ne kawai da wani al'amari ya zo na ibada na haƙƙin Allah kawai ka samu mutum ya zabura maza ya aiwatar bai ka samu yana kasala yana dojin yana wani kame kame har lokacin wannan ibadan ta kubuce masa ba wannan shine sidikul azimati yau za mu yi tambaya ta goma sha ɗaya ita ce ma huwa shar'ul ladhi amara Allah ta'ala Allah yudana illa bihi wace shari'a ce wanda Allah maɗaukakin sarki ya yi umarnin cewa kada a yadda a bautata masa sai ta wannan tsarin sai ta wannan shari'an wani tsari ne wanda Allah maɗaukakin sarki ya yi umarni da cewa kada a kuskura a bautata masa sai ta wannan tsarin jawab ya ce tsarin da Allah ya shar'anta kada a yadda a bautata masa sai ta shi hiyal hanifiyatu ita ce hanifiya ita ce hanifiya ma'anan hanifiya shine misali mutum ya bi tataccen hanya tsabtataccen hanya wanda yake shararre wanda babu datti babu kwalabe babu kusa babu kaya in ka tashi bauta wa Allah ka bi hanyar da bata da waɗannan abubuwan miƙaƙƙiyar hanyar da babu karkacewa sannan tsabtatacciyar hanyar da babu wani tarnaki ko kwalba ko kaya an san kwalba ko kaya shine bid'a kenan ko shirka ko riya a samu ka rike hanya mai kakkiya tsabtatacciya tsarkakakkiya wanda babu wani riya babu abun nan shirka babu wata bid'a tatacciyar hanya kawai ita zaka bi ka bauta wa Allah ita ce ma'anan alhanifiyatu alhanifiyatu idan aka ce mutum yana bauta wa Allah amma ya kama tafarkin da akwai kwalabe akwai kaya akwai kusa akwai hawa akwai sauka to waɗannan duka waɗansu tarnaki ne da suke hana ka miƙewa ka gamu da Allah waɗannan tarkacin su ne bid'a karafuna ne wani karfe ne an yadda shi wani kwalba ne wani mushen mota ne kwarbabben abin nan kayan fante ka an zuba ta ya za a ka ji daɗin wannan hanya to alhanifiyatu shine shararriyar hanya tsabtatacciya miƙaƙƙiya wanda babu kwana babu lankwashe wanda za ta kai ka kai tsaye zuwa ga Allah subhanahu wata'ala shine Allah ke ce wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu dina sai ya ce fa'a. hunafa shine hanifiya komai naka abincika abinda kake babu bidiya a ciki duk ibadar da zaka yi abincika a samu babu riya a ciki duk wata ibada da kake abincika babu shirka a ciki to ka tace komai ka tsaftace shi ka rairaye ka zubar da duk wani guggubi ka bar tsantsan abinda Allah yake so wannan shine ake cewa wani yana kan tafarkin hanifiya wane ne farkon wanda ya sunanta wannan tafarkin shine millatu ibrahima alaihi salam shine tafarkin da annabi ibrahima ya rayu a kai wanda allah ya kira dukkan mutane da al'umma su bi irin wannan tafarki har manzanni duk in ka duba ba wanda ya gwagwarmaya da shirka irin annabi ibrahim mu duba yadda ya fafata da baban shi har baban ya ce a ragibun anta an alihati ya ibrahim la illam tamtahi la arjumannaka wahjurni maliyan qala salamun alaika sa firu laka rabbi innahu kana bi hafiyan mu duba yace la abati la ta'budi la abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiya ya abati la ta'budi shaytana gashi nan dai aka gama wannan gwagwarmayan ya rabu da baban shi akan aƙida. sannan ya zo kuma wata rana za a tafi bauta gumakan nan fa nazara nazratan fi samai fa qala inni saqim yayi ya kalli sama haka ya faɗi yace bai da lafiya da ya koma me yayi kafin su da yace tallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin ya dauki gatari ya je ya kakkashe ya sassara gumakan gaba ɗayan su ya rataye gatarin a kafadan babban su suka ce man fa'ala hadha bi alihatina innahu lamina Kalu qalu sami'na fatan kalu lahu ibrahim akwai wani matashi wani saurayi ibrahim kullum aibanta su yake dama na ce ba su da amfani ba za su cutar ba ba za su amfanar ba kaza kaza babu shakka kawai duk inda ya zauna za ka ji shine yayi menene yake kokarin yake aibanta su babu shakka shine zai wannan aika aikan suka ce fatu bihi ala ayunin nasu la'allahum shadu ku kawo shi a gaban mutane ya yi bayani a an ta fa'alta hadha bi na ya ibrahim Kala bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiqun wannan babban ne ina ji baya so kuna haɗa shi da kananan nan shi yasa ya ji haushi ya murkushe su ya take su yana so ya zama to shi kadai kawai ake bautatawa ku tambaye su ga sanan suna magana za su muku jawabi ai ga a aka fadan shi ga waɗanda an sassare su Ku je suka zo yu irin batan basira na kafirai suka ha ai ba sa magana suka da ai ba sa magana ce to Allah wadaran ku da abinda kuke bautawa wanda baya magana baya ji har ya kai shiga aka hura wuta aka rura ta aka jefar da shi ko a ciki aka jefa shi a ciki kuma Allah ya mai da wutan bardan wa salaman ala Ibrahim mun ji wannan gogormayan da yayi ga wata gwagwarmaya da ya fito lokacin a ah, wa kadhalika nuri ibrahima malakuta samawati wal ardi wa la yakuna min al muqinin falamma ra'a kawkaban qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbu al afilin falamma ra'a ah, qamara bazighatan qala hadha rabbi falamma afala qala la in lam yahdini rabbi za har yazo ya gara na yace wannan shine Allah na shine babba daga baya yace kai inni bari'un minkum ya gama da wannan ya fito ya tara mutanensa da dukkan al'ummarsa ya declare ya ce inni bari'un minkum wa inna bura'a'u ko minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi ko sai ya ce me wa bada bainana kafa ba wa eh? wa bada bainana kafarna bikum kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al-adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billah to wanda yayin da ya buga gogormaya da rusa gumaka da rusa shirka da tsaftace tauhidi bautawa Allah tsantsa har Allah cikin suratul baqara yace wa man yargab an millati ibrahima illa man safiha nafsuhu ba mai kyaman tafarkin annabi ibrahim sai wanda yake wawa wanda ya wawantar da kansa duk Allah ya kira mu mu rayu irin rayuwar da annabi Ibrahim yayi kuma mu barranta daga mushirkai da masu shirka kamar yadda annabi Ibrahim ya fita ya barranta daga gare su kawai ya barranta daga baban shi ya mance da shi to duka Allah ya kira mu mu yi koyi da shi mu rayu rayuwar tauhidi da kore shirka irin annabi ya ce illa kaula ibrahim li abiyi ko la astaghfiranna laka Allah ce ku yi koyi da annabi ibrahim ɗari bisa ɗari amma kar ku yi koyi da shi inda ya ce zai nema ma baban shi gafara wanda ya mutu yana kafiri banda wannan banda wa roƙan ma wanda ya mutu yana kafiri gafara to shine tsantsan rayuwan da yayi din a tafarki tsabtatacce miƙaƙƙe wanda ya share kowane bidi'a da shirka da abin nan shine ake kira cewa alhanifiyatu millatu ibrahima alaihi salam tafarkin da annabi ibrahima alaihi salam ya rayu a kai kala tabaraka wa ta'ala ga abin da Allah maɗaukakin sarki ya ce inna dina inda lahi, al'islam, lallai addini na gaskiya a wajen Allah shi shine addinin musulunci musulunci shine miƙa wuya ga Allah gaba daya yi submitin rayuwanka da kanka ga Allah kar ka yadda ka mika kanka ga wani abun halitta ya rika sarrafa ka shine yake baka umurni shi yake baka command shi yake jujjuya ka shine zai ce kar ka fita yau saboda bakin jaki ya keta a hanyar da zaka abun nan ka fita yau saboda farar barata ta tashi su camface samface din nan duka wa qala ta'ala lati afa ghayra dinillahi yabghun yanzu wani addinin Allah ne suke nema walahu aslama man fi samawati wal ardi alhalin gare shi ne dukkan halittun da suke cikin sammai da kasai aslama suka miƙa wuya tau'an wa karhan bisa da'a da kuma dole dole dole kawai ake miƙa wuya ga Allah tau'an akwai wanda suka miƙa suna so akwai karhan akwai wanda suka miƙa a dole duk abin da ke cikin sammai da kasai in ji Allah subhanahu wa ta'ala akwai masu miƙa wuya ga Allah subhanahu wa ta'ala wa in min sai'in wa in min shay'in illa wa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum duk wani abin da aka sani a duniyan nan yana tsarkake Allah yana subhanallah yana bauta Allah sai dai ku ba duwatsu da bishiyoyi da menene duk suna bautawa Allah a wata aya Allah ce wa man yarghabu an millati ibrahima illa man safiha nafsahu babu mai kyaman tafarkin annabi ibrahima sai mutumin da yake ya wofantar da kansa Shi wanda zai rayuwa yana bauta Allah yana hada da shirka yana bauta Allah yana hada da bidi'a yana bauta Allah yana hadawa da riya wa qala ta'ala Allah ya ce wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan duk wanda ya nemi wani addini ya zamanto masa addini ghayra al-islam banda musulunci ba musulunci ba to Allah ya ce falan yuqbala minhu ba za a taba karba masa ba wa duk aikin da yayi matakan ba ta hanyar musulunci yayi shi ba ba yana musulmi yi shi ba Allah ce falayyuk uh, bala minhu ba za taɓa karɓa masa ba wa huwa fil akhirati min al khasirina zai kasance gobe kiyama cikin waɗanda suka yi asara Allah baya karɓan dukkan wani aiki sai ka fara musulunta tukuna kafin Allah ya fara karban ayyukanka wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura qul lil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salafa Allah madaukakin sarki yace a wannan aya amlahum shuraka'u ko mutanen nan masu shirkan nan suna da waɗansu alloli ne daban kai shara'u lahum min addini wanda suka shar'anta musu wani irin addini wanda malam ya azan bihi Allah wanda Allah bai izini da shi ba ta ya za a je a kabar za shirka ne ka doge ka daure kana fada har ka ce he ka mutu a kai ko akwai wani allan da ya ce ka yi shi ne ka manne wa abun haka ka rike shiri kau haka ka ki bambaruwa aya ta bambare ka ka ki hadisi ya bambare ka ka ki Allah ce ko waɗansu alloli ne daban kai suke dictating musu waɗannan abubuwan ko suna da wani littafi da aka saukar musu daban wanda ba na Muhammadu dinnan alkur'ani bane da suke riko da shi su kawo shi a gani mana su kawo hujjansu wa ghairuha min ayat da sauran ayoyi masu dimbi yawa wanda suke nuna cewa tafarkin da lallai lallai lallai Allah ya yi umarni ka bi shi in ba haka ba zai taɓa karɓa maka ba shine tafarkin musulunci tambaya ta sha biyu ya ce kan maratibu dinin islam matakan addinin musulunci nawa ne shi musulunci na yana da matakai kamar yadda step yake kamar yadda step din mimbar yake matakan musulunci guda uku ne step number one da za a hau a fara a hau shine step din musulunci shi step number two da za a hau shine step din al'iman sai step na uku da za a hau shine step din al'ihsan daga nan mutum ya kure to musulunci nan matakala ne guda uku shine yace matakan matakalan musulunci maratib matakan musulunci Ya ce huwa salasu maratibin matakai step ne guda uku na farko al-islam shine musulunci musulunci a step na farko kowane irin mutum inda musulmi ne yana nan a step din farko shine step din menene step din musulunci ina fata an gane ko shi wannan step din da aka samu musulmi da yake shan giya kullum ya wuni a biya falo yana nan me a musulmin shi ba mai kafirta shi don yana shan giya sai zo ya yi sallolin shi ka ganshi a masallaci ya tafi wani ma daga masallacin ya yi bukin appointment da wata za su haɗu a can wajen lugadrot eh, ran about din nan ina fa wani a bakin poli wani a bakin nan wani a ina ne duka an yi making appointment yanzu ya yi sallan zai fita harkan shi can wani kuma ya zo sallan da anan dan fashi ne da makamantansu ya zo dai ya dan roki Allah sa'a ya shigo da makaman shi da mota zai tafi fashi na fata wani mai yanka kai ne wani mai satan yara ne wani mazinaci ne wani dan liwaɗi ne dukkan waɗannan tarkacin suna menene step na musulunci baka isa ka fidda mutum musulunci ka ce kafiri bane don yana shan giya ko yana liwaɗi ko yana zina ko yana saran kai ko yana fashi wannan kaba'iran zunub ne manya-manyan zunubai ne to step na farko kowa yana musulunci yau idan mutu ya furta kalmar la ilaha illallah yanzu ya musulunta yana menene yana wannan step din wani musulmi ne yanda kake musulmi to yanda yanda kaga mutum yake musulunci na haka to yanda mutum yake very active a musulunci din sai kaga imanin shi yana increasing iman kamar speedometer na mota imanin shi yana increasing yana increasing yana increasing yana karuwa yana karuwa can rufe ya zo step na biyu yanzu ya zo step al-iman yanzu wane ya an promoting nashi daga step din musulunci ya koma yanzu wane mumini ne su ne yawanci wanda Allah yake kira ya ayyuhal lazina amanu hadli kaji Allah kira ya ayyuhal muslimuna Kullum ya ayyuhan lazina amanu ne domin step na farko ya ayyuhan muslimun eh, step din farko na musulunci ya kwaso kowa na fata an gane mai tawaye mudu yana ciki aikin shi tawaye mudu wannan aikin shi cin hanci wannan aikin shi cin rashawa wannan aikin shi cin dukiyar maraya wannan aikin shi zinace zinace da makamantansu duka shi yasa Allah baya kiran waɗansu waɗannan categories din yawanci idan zai bada wani umurni wata doka wani law saboda akwai wanda ba irin waɗannan akwai wanda ba za su yi responding ba inda yana responding an ce wailul lil mudaffifina me zai kai musulmi ya tawaye mudu inda yana responding me yasa Allah zai ce mai giya haram ka samu musulmi a biya falo kullum a cike inda ana responding waɗanda suke wannan din suna responding ta ya za a yi ga mutum kullum yana mugun eh, abuna ayyuka na asha to yanda mutum yake cike he kaga yana promoting yana step din yana ibada sai kaga yana daguwa menene a step din al-islam din shahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ko wa iqamu salati wa ita'u zakati wa sawmu ramadana wa hajjul baiti liman istata'a ilaihi sabil to yanda musulmi ya rike waɗannan yake zama to very active baya wasa da kalman shahada baya zuwa gun boka da yan duba baya wasa da sallah baya jinkirta ta akan lokacinta baya jinkirta ta ga yinta a masallaci ya san hukunce hukuncenta da farillanta da sunnoninta da mustahabbanta da sharudanta da kablinta da ba'adinta da abin da ke bata sallan da abin da ke gyara ta baya wasa wajen zakka haƙƙin Allah ya san lokacin fitarwa ya san nawa zai fitar kuma ya san irin nau'in mutanen da Allah ya ce ya bayar kuma dukiyar nan na halal ne malak tsarkakakke tsaftatacce wanda ya samu yake fitarwa ya zo kuma wajen aikin haji babu wasa yayi to inda mutum yake rike da wannan yake zama to regular akan sallah da riko da ita to sai kaga yana increasing yana karuwa yana karuwa yana karuwa yana karuwa yana karuwa yana karuwa yana karuwa can idan mutum kuma shaidan ya shige shi kaga kuma abun yana decreasing haka da kana kiyamun layl yanzu ka watsar shekara biyu shuru da kana sallar walaha irin ka babu kaza kaza wani sa idan aka yi wata irin mutuwa angon su ko dan uwansu sai kaga inna lillahi sai kaga dan imanin kuma na sati biyu sai fara yan nafilfilu da azumin litinin alhamis sai ya ga next din mutuwa bayan wannan da ya mutu nan shine kawai to sai kaga mutuwan nan ta firgita shi ta taba shi sai a zaman to ni dan sabon musulmi a wannan lokacin lokacin da mutuwan kuma ta dan yawa aka ta dan na nan ga shi ma ya fara abin nan kuma imani ya fara lo to haka abu yana da wahala kullum mutum yana fluctuating haka yana karuwa to daga nan dai idan Allah ya ma dan uwa muwafaka haka fiw ya haye wannan step din al-islam yanzu sai ya zo wani ya zo step din al-iman al-iman hadli wanda yake mumini kaga wai yayi making appointment na musamman don saba wa Allah Jibiya ya making appointment da wata wai zai zina da ita kwaya making appointment yanzu da Allah a jira shi bayan isha yana zuwa akan wani sabo Allah ce wa ma kana li mu'minin an yaktula mu'mina illa khata'an bai taba yiwa ga mumini kaga wai ya tasamma musulmi mumini ko rai ya kashe shi sai dai abun ya zo masa by mistake kawai to irin su ne Allah yake kira ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyamu dan ya san ba sa wasa da azumi ya ayyuhal ladina amanu alaikum anfusukum la alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idha tadaitum ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ko ina kawai domin su ne Allah ya san in ya kira su za su yi responding to mutum yana nan a step din imani karkashin imani din nan menene wannan stepin ya ginu a kai an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa sharrihi in yana wannan step ya san duk abin da ya same shi mai kyau ne ko mara kyau ba zai taba jingina shi ga kowa ba ya san Allah ne in ya nemi abu ya rasa ya san Allah ne ba zai zo yana ce wani matsiyaci ai shi ya yayi blocking dina ya hana ni sa Allah bai rubuta naka bane ma asabaka lam yakul li yukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakul li yusibaka komai an rubuta ya yi imani da Allah ya yi imani da alkur'an an tumina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi ya yi imani da littafin Allah alkur'ani yana karanta shi yana karuwa da shi yana halatta halal yana haramta haram din littafi yana koma da komai da shi yake wuni yayi sallah da shi yi kaza da shi an tumina billahi malaika da kutubi wa rusulihi ya yi imani da sunnan manzo Allah yana bin sunnan manzo Allah sau da kafa a cikin dukkan al'amuransa da na iyalinsa da rayuwarsa ya imani da gobe kiyama zai mutu a tada shi duniyan nan za ta kare saboda haka baya cutan wani ya san Allah zai tada shi gobe kiyama baya cin haram ya san Allah zai tada shi gobe kiyama baya cin dukiyar maraya ya san Allah zai tada shi gobe ah, kiyama ya ba zai ci amana ba ba zai komai ba kuma yayi imani da kaddara to shi ma yanda imani shi din shi ma yazidu wa yanqusu imani shi yana yana karuwa yana rago yana karuwa to yanda mutum yake practicing din abin nan ana nan ana nan yana step din imani yana step din imani can sai kaga ya haura ya zo step din al-ihsan yanzu an abudallahi ka annaka tarahu kawai ya kai wannan step yana bauta Allah tamkar yana ganin Allah ba ciwa ciwa wajen ibada to wannan shine step din kafin a ce wani lalle wani is religious to sai ya haye waɗannan steps din guda ɗaya yanzu a step da muke in muka ce mu bada percentage na ayyukan mu da on step muke muna na a musulman ko al-muminun na shekara da shekaru na step number one to wannan yanda ahlus sunna yanda aka deducting din shi daga hadisin nan na hadisin sayyidina Umar hadisi na biyu 40 hadis bainama nahnu julusu inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallama istala alaina rajulun shadidu bayadi thiyabi shadidu sawadi sha'ri la yu'raf la la yura alaihi atharu safarin wa la ya'rifu minna ahad musan tambaye manzo Allah fa akhbirni anil islam akhbirni anil iman akhbirni anil ihsan ina fata an gane shi yasa a cikin suratul hujurati waɗansu mutanen ƙauye suka zo suka karɓi musulunci a hannun annabi da suka koma sai suka bugun kirji mu mumunai ne qalatil arabu amanna Allah ce kullam lam tu'minu walakin qulu aslamna kuna step number 1 ya za ku musulunta yau har ku yi promoting kanku qalatil arabu amanna Allah ce qul ka ga musa ya muhammad akwai jara Kullam لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوب إيمان is not yet bai shiga zuciyanku ba tukuna suka haura step na biyu daga musulunta Allah ya mai da su step number one ina fata an gane ko to waɗannan su ne matakan musulunci shine wa huwa salasu marakan maratibu dinil islam matakan addinin musulunci guda nawa ne yace jawab huwa salasu maratib matakai guda uku ne na farko al-islam na biyu al-iman na uku wal ihsan shine ihsani ina fata an wa kullu wahidin minha idza utlika shamila ad-din kullahu kowanne ɗaya in ka dauko kai ka kira shi in general yana iya daukan addini idan kace musulmi ana daukan mai bin addinin musulunci ko idan kace mumini ma kana nufin musulmi kenan idan kace muhsini kana nufin mumini musulmi mai bin addini kowanne idan kace al-islam zai iya daukan su to yanzu muna so mu san tambaya ta goma sha uku ma ma'anar islam menene al-islam wadansu suna cewa peace islam is peace kawai ba ma'anan shi bane cikin koyar musulunci dai akwai peace din amma ba shi bane peace din kawai ba da shi ake fasa al-islam shine total submission total submission to the will of Allah ka mika wuyan gaba daya ga rayuwanka gaba daya ga Allah cikin koyarwan addinin ne akwai menene akwai peace din ga wanda kuma ya so peace din wanda kuma yace baya son peace din to zai gamu da musuluncin daidai da shi zai gamu da shi daidai eh, ya ayyuhan nabiyyu qatilul kuffara wal munafiqina sai ce waghluz alaihim muhammadu rasulullah walladina amanu ma'ahu ashidda'u alal kufa amma ruhama'u bainahu in ka so peace din zaka samu in ka ce wutan kake so zaka samu haka ne amma ma'anan kalman al-islam shine Mika wuya total submission Mika wuya ga Allah ya zamanto baka da se baka da ra'ayi baka da katabus sai yanda Allah yace kai sai yanda addini yace kai ina fata an gane ko ma'anal islam ma'anahu al-istislamu lillahi tauhid shine tsananin miƙa wuya ga Allah wajen kaɗaita shi wal inqiyadu lahu bi ta'ati da tubuwa gaba ɗaya zuwa ga Allah wajen yi masa da'a wal khulusu min shirki da rabuwa daga dukkan wata shirka qala Allah ta'ala Allah yace wa man ahsanu dinan wane ne yafi kyawun addini irin mimman aslama wajahu lillahi irin ga mutumin da ya miƙa rayuwarsa da wuyansa gaba ɗaya ga Allah sai yanda Allah ya yi da shi wa qala ta'ala Allah yace wa man yuslim wajhahu lillahi duk wanda ya mika wuyan shiga Allah wa huwa muhsinun kun ga nan an samu islam an samu ihsan ko can ma wa man ahsanu dinan mimman aslama ko an samu nan ahsana ihsan kenan can an samu aslama ina fata an gane wa man yuslim wajhahu lillahi duk wanda ya mika wuyansa ga Allah subhanahu wataala rayuwarsa gaba ɗaya ta wa huwa muhsinun yana mai kyautatawa kuma faqad Saka bil urwati wuthqa lalle wannan shi yayi riko da kakkarfan igiyan da bata tsinkewa ita ce igiyar la ilaha allah ina fata an gane ko amma wanda bai mika wuyan shi ga Allah ba ya mika wuyan shi ga duniya to idan guguwar duniyan ta kada fiw he kaga kawai tana tuttumɓuke mutane tana ɗaukan su kamar yadda kake ganin leda da waɗansu takaddu marasa nauyi suke yawo a sama idan ana iska da guguwa guguwar kaɗawa da take kaɗawa a duniya kuma guguwar mulki guguwar sha'awa guguwan son abun duniya guguwan tara kuɗi guguwan neman girma guguwan girmama da shugabanci da jagoranci da zamo kuɗi da zamanto mai faɗa aji duk wata irin guguwa ta zo in in ta zo kaga ta kwashe mutum ta raba shi da musulunci dama baka rike da musulunci yanzu yanzu ya kaga mutum ya bar musuluncin ko ya zagi musuluncin ko ya soki musuluncin ko ya aibanta musuluncin ko kuma an hada baki da shi an cuci musulmi saboda a bashi wani mukami ka gani in mutum ya fara neman duniya sai ka samu tun yanzu zai fara menene nesanta kanshi daga dukkan wani al'amarin musulunci ya rika disassociating kanshi cewa matan shi da Allah ki daina sa niqab din nan kin san zan dan fito kwanan nan zan nemi abun nan kar a ce ke yar terrorist ne kar a ce ke yar boko haram da Allah kar ki bata mun tsarin da nake so abun nan har a kai daga barin niqab ta ce hijabi ma ai gele ma yayi imani a zuciya yake ki rika yafa gele kawai har yi rika introducing nata ga manyan yan siyasa suna gaisawa a ce a ah, wannan is a simple muslim very very simple ba fundamentalist bane very very simple muslim saboda ka zai iya gayyatan su ma eh, su kawo ziyara gidansu ya musu dan liyafa haka matan ta zauna a nan tana sabisin nasu a zauna a ci abinci tare ta zuba ma wannan ta zuba ma wannan a ci a ah, wannan ba irin waɗanda za su kama na matsala a gwamnati ba ne ina fata an gane gayyata wajen musabakan qur'ani shuru ba za ka ga irin su anan ba gayyata wajen wani al'amarin musulunci shuru gayyata wajen kaza shuru shuru duka zai fara rabuwa da waɗannan kada a zarge shi a ce wannan dan abin nan ne hatsari ne duka to sai ya zo neman abun kuma bai samu ba yawwa haka ne shikenan ko ta rigima ta faɗo ka ji mutum ya mutu a damini ne kawai ya canja komai shine fa eh, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli aljanna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alayhi alkitabu fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha dama al'amalu bi khawatimiha karshen aikin mutum da shi ake la'akari gobe kiyama kawai to haka zaka samu wani ina fata an gane to ya kaga guguwan mulki ne ta tumbuke shi da musulunci wani guguwan mukami wani guguwan abin nan amma in kai musulmi ne ka riko da shi a ta buga guguwar ta kada ta kada ta same ka daram saboda kana damfare da musuluncin ba wanda ya isa tumbuke ka kawai ka san Allah ne mai bayarwa Allah ne mai hanawa baka da wata matsala baka da wata matsala ina fata an gane ku aya ta uku wa qala ta'ala Allah yace fa'ilahu ilahukum ilahun wahidun ku sani falallai abun bautan ku abun bauta ɗaya ne falahu aslimu ku mika wuyan ku gaba ɗaya a gare shi wa bashiril muhbitin kuma kayi albishir ga masu yi wa Allah ɗa'a da masu riko da yarda da Allah da masu miƙa wuyansu ga Allah shine al-muhbit wanda yake miƙa wuyan shi yayi sarandarin rayuwar shi ga Allah kamar yadda Allah madaukakin sarki ce qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin ko la sharika lahu wa bidhalika umirtu ana awwalul muslimin awwalul muslimin inna salati duk sallan da nake da addu'o'ina da nake yi Wani nusuki da yankana da nike yi ban taɓa yanka ga aljani ba ban taba yanka ga aljani ba a rayuwata ban taɓa yanka a gindin kuka ba ko gindin wani aure a dictating maka ce duk yankan da za ka yi sai ka je bakin rafi ko makabarta ko bola ta anguwa kaza ko eh, abinda za ka yanka ɗi mai zaman to baki ko jan rago ko farin rago dole kawai in ka ji an ce kai yanka ka fara ji an ce sai baki rago ne in naman ake so da gaske ko jinin ina ruwan jini da kolon jini jini ne nama kuma nama ne kolon ai a fata ne kawai to in ka ji haka to ba Allah za a bawa ba domin Allah ta ya za a yake bakin rago ya halicce shi shine ta ya za a yake farin rago wa ya halicce shi shine ta ya za a yi ki jan rago ko mai tabbare tabbare to in ka ji an nace an ce abun ba zai ba sai bakin rago shirka ne in ka ji an ce ka tashi ka yanka shi an faɗa maka wani gu da in ba nan ɗin ka yanka ba ba zai yiwu ba in ba da dai ibada ba kama a ce ka yanka hadaya ina ake so a yanka ta a makka dama kai ka san wannan ko fidiya ka yanka ta a can to amma cikin bishiyoyi sai a zaɓi wata bishiya ce bishiyan ɓaure ko bishiyan durumi ko bishiyan kuka ko a makabarta ko a bakin rafi duk wannan shirka ne duk wannan shirka ne shi yasa a cikin suratul an'ami ko suratul nisa Allah ya challenging din mushrikai masu ɗaukan rago ko kaza ko wani abu su je su yi sacrificing wa gumakansu Allah ya ce ah gunkin da kake bautawa Allah nakan ya akai ka ari abinda na halitta ka yanka mai inji Allah ragon da ka yanka wa Allah naka ai ni Allah ne na halice shi so ya za ka ɗauki na ka nemo ragon da gunkin naka ya halitta ko zakaran da gunkin naka ya halitta Shi shine zaka je ka yanka mai ai amma tun da ka nawa shi ma ashe ba Allah bane ni ne Allah kenan ko mutum in ya girbe amfanin gona ya yi harvesting sai ya ɗiba ya ce wannan na Allah ne za a je a yi sacrificing Allah ce sai ka nemi masaran da gunkin naka ya saukar da ruwan kuma ya da shi ai da shi za ka nemo ka fitar masa ya za a yi ni na saukar da ruwa na da shukar na kiyaye ta har ta yi sai ka ɗiba ka ce ka kai ma wani Allah ashe shi ma Allah naka yana buƙatan abinda Allah a wani Allah ya yi to ya yi sauran ya mika wuya ga Allah mana direct Allah ya nuna gajiyawansu da raunin su anan ina fata an gane ko to Allah ya ce inna salati wa nusuki sai ya ce wa mahayaya entire rayuwanka gaba ɗaya life ɗinka wa mamaci da mutuwan da za ka yi duka ka ce na Allah ne kada ka yadda ka mutu kana ɗan fashi kada ka yadda ka mutu kana mashayi kada ka yadda ka mutu kana mai bauta gunki kana yadda ka mutu, kana bin mai bin wani irin tsari wanda ba na Allah ba Allah ce wala ta mutunna illa wa antum kada ku yadda musulunci mutuwa ta riske ku face kuna masu miƙa wuya ga Allah subhanahu wataala tambaya ta goma sha hudu maddalilu dalilu ala shumulihi dina kullahu indal itlaq me dalilin na cewa idan aka ce al-islam da an kira al-islam yakan game dukkan addini na musulunci qala ta'ala Allah ya ce inna ad-dina inda Allahi al-islam ka gani addinin shine al-islam islam shine addini irin wanda annabi ya zo da shi so dukansu suna bada ma'anan juna ne kaga al-islam asalin shi sudan shi ma'anan shi miƙa wuya ne kuma ana kiran shi addini da ka ce musulunci ai ana nufi menene addini da ka ce addini ana nufi na musulunci wa qala an sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi ce bada al-islamu ghariban ko wa sayaudu ghariban musulunci ya fara me ake nufi da musulunci addinin musulunci ake nufi addinin musulunci ya fara yana sabo yaushe muka karanta sharuɗan da aka yi da abubakar ko cewa kafin a bashi kariya sai ya shiga can cikin ɗaki yana sallah ko kada ya fitini mata da yara da yazo yana bayyana sallan da Allah wani irin taruwa ne ba a yi ana taruwa ana kallon ce kai kaga wani wani sun kula kaga kai kare ni ka tare ni ka ana kallon sabon abu ya zo karatun qur'anin ma idan aka yi idan abubakar yana kaga an taru ana kallo manzo Allah ce yanda islam din ya fara yana sabo kaga wai ana taruwa ana kallon mutum yana sallah kaga idan ana wani abun musulunci ya kaga ana kallo manzo Allah ya ce yanda musulunci ya fara yana bako ana ganin shi bakon abu haka musulunci ma karshen shi zai zo sai kaga musulmi ne fa a waje in ka kawo musulunci kawai sai ya shi zai fara kallon ka ya fara kawo maka wata harara kawai ya za a yi ana so a yi life a ji daɗi a samu kana kawo addini kana ka addini yanzu ka duba national conference nan da aka yi ina jin shi chairman din kutugewa ya fara da bismillahir rahmanir rahim ko aka ce ya daina zai nuna bambanci zai aka nuna bambanci duk abin da ba fara shi da bismillah ta ya zama yayi albarka an wanye lafiya to irin letan da manzon Allah yayi da mushrikai ne ya ruta bismillah ko min muhammad bin abd min muhammad rasulullah sulhul suka ce ka cire rasulullahi dinnan na'am shine nace maka ai shine nace maka musulmin ne ai yanzu yana kallon bismillah din wani sabon abu ne yan cikin musulmi idan kai wata sallah ka a ganshi sabon abu wannan salamu alaikum me hukuncin ga ana sallah hai ai haka in za a tashi malam na ga wata sallah ne wallahi idan aka yi ta in aka dago muku a miƙe sai an yi wani dan zama haka sai a miƙe wannan anya malam ba ba ji ne zai ba kari yayi bane jalsatul istiraha fa abu ya zaman to ba ko a wajen al'ummar musulmi ya zaman to ba ko yau in ka dage wando ya zaman to saman kwabrinka farko in kana ya cikin musulmi ya ce ah ka ga wani ustazu can musulmi suna ganin ka daban daban to haka da kafirai suke kallo wa musuluncin a farkon zuwan shi suna kallon musulman waɗansu irin ne halittu daban ne kawai to haka manzo Allah ce karshe in kiyama ta zo ma musulmin shi da kanshi zai rika ganin ma musulunci ma sabo ne sabo ne kawai makamantansu in ka ce ga yanda Allah ya ce a wani tsari ga yanda annabi ya ce ka ji ana kawo wai wani turanci za a dan gyara wajen za a dan gyara shi ah you see the problem today if we say we can implement this thing, the problem, you know, Nigeria is a secular country, you know. It's not belong to us. Or ne fa zai fito. Kafin kafiri ya yi magana fa musulmi ne zai fara cewa da Allah ka janye wannan. Kullum shi ne zai nuna maka ba za a samu zaman lafiya. Kullum musulmi ne za a fara nuna maka ba za a samu daidaito ba. Ta haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yanda musulunci ya fara zai kare a bako zai kare a bako. yau karatun qur'ani ko wani baƙo ne baƙo ne san komai ba sai dai abin sai dai ya ga qur'ani mai kyau babba ya saya ya sa a kabod a falo baƙo ne ta ina zai fara wace sura ce wannan Allahu alam ta makamantansu haka za ka samu Allah ubangi ya rufa mana asiri wa qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya sake cewa afdalul islam mafificin musulunci shine imanun billahi kaga a can ma an kawo iman an ce shine islam a can kuma an ce wa man asra wa man ahsanu eh, dinan mimman aslama wajhu lillahi wa huwa muhsinun nan kuma ce afdalul islam aka ce al iman so dukansu idan ana ira danganta musu idan kace ihsan addinin musulunci ake nufi idan kace al-islam addinin musulunci idan kace eh, al-islam din ma ana nufin imani da Allah dukkan su kana iya fassara juna da su madalilu ala ta'arifihi bil arkanil khamsati inda tafsil to me dalilin da yake nuna ce idan kace islam ka ware shi shi kadai yana nufin rukunai guda biyar dinnan qawluhu sallallahu alaihi wasallam fi hadisi su'ali jibril iyahu anitti amsa shine fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da jibrilu ya tambaye shi game da addini kace ya Muhammad fa akhbirni anil islam nan an ware islam ɗin ne shi ake so a yi magana akan shi sai annabi sallallahu alaihi al islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima Sala, salah wa tu'ti zakat wa suma ramadan wa tahujjal baita in istata'ata in istata'ata ilaihi sabilan. islam idan ka dauke shi shi akan shi independently akan shi shi islam ɗin to ya ginu ne upon filas guda biyar shahadu an la ilaha illallah muhammad rasulullah sai wato qima salata sai da salla ba da zakka azumin wartar ramadan da haji dakin Allah ga wanda ya samu iko zuwa wa qauluhu sallallahu alaihi wa sallam wani hadisi annabi ya ce buniyal islamu ala hamsin an gina musulunci akan abubuwa rukunai guda biyar sai ya ambace su shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah wa iqamus salati wa ita'u zakati wa sawmu ramadana wa hajjul baiti liman istata ilayhi sabila fa dhakara hadhi ghaira annahu qaddama al hajj ala sawm a wannan buniyal islamu ala khamsin innan a nan na shahadatu Allah ilaha illallah sai ya sanya haji shine a ƙarshe amma na buniyar islamu ala khamsin sai ya sanya eh, azumi shine a ƙarshe ina fata an gane ko sai na sha shida na sha shida ce ma mahallu shahadatai min addini to me matsayin kalman shahada addini addinin musulunci me matsayin ta ita kadai jawab mala yace la yadkhulu al-abdu fi illa biha shi shahadataini shahadatu Allah ila law anna Muhammadu rasulullah din nan wato shine kaman mabudin shiga addinin musulunci ne akwai wani malami da yace duk wani ki idan ka duba yana da haƙora ko yana da haƙora da sai ka shiga ko wani haƙori ya klikin wannan dogo wannan tsakiya wannan gefe wannan abun nan sai ya buɗe to shi ma islam yana da haƙora guda biyar haƙora guda biyar kibin su shine shahadatu Allah ila illallah wa anna huwa iqamu salati wa ita'u zakati wa samun idan ɗaya ya karye haka baka kula da shi islam din zai shigu ba zai shigu ba to shine Allah madaukakin sarki ce malam ya ce la yadkhulu abdu fi dini illa biha duk wani bawa da yake so shiga addinin musulunci ba zai shigu masa ba sai da kalman shahada din nan tukuna ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah Allah ce innamal mu'minuna alladhina lalle mumunai na gaske sune alladhina amanu billahi wa rasulihi amanu billahi shine wanda suka ce ashhadu an la ilaha illallah wa rasulihi suka ce muhammadun rasulullah shine wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam a hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallam ce umirtu an uqatila an-nasa Allah ya umurce ni in yaƙi mutane hatta ya shadu Allah ilaha illallah sai lokacin da suka shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma muhammadu bawa ne na Allah kuma manzonsa alhadis har zuwa ga ƙarshen hadisin wa gairu zalika da makamancin haka nan za mu tsaya sai mu tashi a na sha bakwai za mu ji menene dalili ina aka samo hujja da dalili na kalman shahada din kin daga qur'ani ta zo ko kuma wani ne ya kirkiro ta ce a rika yi shine za a nemi hujjanta a darasin mu in Allah ya raya mu na gaba kenan amin ya rabbal alamin